تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه جوب يا وتفجر هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو تيا دري da arba'in da shida Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don sarkin sunayensa muna cikin tafsirin suratul baqara aya wajen ta ɗari biyu da hamsin da uku فإن الله كتوى كذا أما كافم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آية أيدي فأنا زي لا موحلة أما كنا كنين يقال فقدوا صوتهم اجتمعت كلمة بني إسرائيل بما طلب a wannan aika goya magana cikin magana na haru ka ba tsaye wajen kilomita na sai dai ka gano inda baka gane baka ce ka in na haru na haru shi ma na haru me baka gane ba amma zan yi karatu yi ma karatu da ba hmm. zaɓi da ina ne inda baka gane ba sai in ga zan in ci ce baka to ta aka ce kaga a nan eh, mai iya da suna ba tsakan yi ganda ne yanzu ta aka ce almulk wanda bo wato ne ahadin kabala kuma ba haɗawa su kafin ba ba hima ihima haɗuwan mulki da Allah saka fi dawudu wa ba'adahu bayan dawudu fi ibnihi sulaiman wannan ya ba da ishtama'a kalimar bani isra'ila hmm? ka gane subhanallah ba komai roƙi Allah mu roƙi Allah an ce maka ba a taɓa samu kafin Dawudu aka samu da mulki da annabta su haka guda ɗaya shi ne shugaban garin kuma shi ne annabin garin to sai dai bayan wudu an sama an haɗa wannan sarauta da annabtaka sun haɗu akan ɗansa Suleiman. To kaga haɗuwan waɗannan abubuwa so suka kawo kalmar Isra'ila su faru. Ba a yi wannan kafin ba, da haɗuwan waɗannan shi ne kalmar nan isra'ila a lokacin na ce idan aka haɗa shugabancin addini da shugabancin duniya al'amura za su yi amma aka raba wannan shugaban addini wannan shugaban duniya to al'amura za su yi cewa sai da ake tafiya a mummurrai a jijiyoyi kuma wannan shi ne ya bawa gwamnatin musulunci annabi muhammadu da sahabbai dukkan lokacin da abu ke haɗe a hannun mutum da al'amura su ke. amma tun lokacin da aka ware wannan shine shugaban gwamnati wancan shugaban addini abubuwa su suka ware suka taɓarɓare saboda kanan annabi suleiman shi ne shugaban gwamnati shi ne shugaban mayaka a shi ne shugaban kwanarin eh, addini shi ne limami shi ke jagorantar sallah shi ke jagorantar jama'a kuma harkokinsa da duniya da duniya da lahira haɗe suke in ka duba karatun lahira ba a yafi na duniya wuya ka dubi kilomita nawa aka ɗiba da abin kilomita ne a kan ake da ka ga shi shafi mutu duniya ba nawa aka ɗiba wajen tarbiyya ka ga shi shafi mutu duniya ba nawa aka ɗiba wajen halaye sannan ibada nawa aka ɗiba duka duka ibada hudu ne shi ne aka tattara duniya da lahira a wuri guda ɗaya saura ɓangare ɗaya da a ce ana bi na kullum magana shi ne ɓangaren mu'amaloli Kat suna hannun shugaban zai yi kama zai yi hana amma fa lamari zai yi ke babu tukka da warwara babu tukka wannan ita ga yadda wannan ta a ba ta rayu kai fa ba bangaren ka ba kai aikin addini sai ko aiki na kula da ran ta wajen duniya suna shigowa ta wajen addini kuɗi ba sa shigowa sai abin da kare ba ka ba su to saboda haka nan haɗuwansu aure guda ɗaya shi ke wannan al'umma ne ita ake cewa zamanin annabi daga zamaninsa abubakar da umar da usman da ali ana ta lokacin zinariya ne zafadun zahabi ko a tarihi ake ce masa ta da duk inda suka bi nasara ce kawai za ta nan tun da komai allah ake wa to shi ne aka ce ba su haɗu ba a wannan inda a nan wannan annabi Suleiman a dawudu bayan shi ɗan shi da haɗuwan waɗannan suka yi ittifaqi lamarin banu isra'ila sai suka haɗu banu isra'ila banu isra'ila kansa Sulaimanun tarihin ne ba a ba amma shi ma sun ji masa suka biyo Musa sai da suka tafi suka ce ai su Sulaiman matsafi ya tsabi yake rike da mutane ina da wani zobe to duk abun bai zama haka ba wa ma kafara Sulaiman walakin na shayafi na kafaru to da kana ba wani maganan magunguna wani maganan menene wani maganan menene duk wanda ya karkata ta wajen magani ina tafiya duk yana bin gefe gefe gefe ya fara rai karshe daga du'a'i sai ka ga mutum ya kuma ya fara yan tsaro zai ya fara sassake-sassake ya fara tarkato kawo-kawo ya fara tarkata hayaki-hayaki ya fara tarkato kawo sabu a majamiya an yi wani wurin a tara sassake a samu zuma a yi guram-guram zai ka shanye in ka shanye shi kiran daga nan ka zo a duba ciyan ya yi sauki ko da sauran to shi ne aka ce maka wannan shi ne ya sa mutane suka mika lokacin sai kuma ka ci kama a masu banin isra'ila to ina za ka samu harkar baka da kwashe da baya ba hmm? wato da ma bai fito wani iya nan za a yi ko kari ta ko kuma ita zama na a samu makulli a kulle Allah kawo wani ya fadda hmm? shi ne Allah na tura ta hanyar musulmi gida kaza haka samu mutum mai tsoron Allah cikin jama'a sukan ci albarkacin sa sukan ci albarkacin sa ta dalilin da baka gani ba idan ana karanta wa yara Qur'ani ana koya musu ta jawidi Allah kan fasa fushi in ya shirya zai talaka wannan al'umma sai ya fasa sai ta kawo musu alheri tun da mustaqbalcin su na da kyau an so ba sai ba to yara fatan wa'annan yara da wa'anda za a haiko duniya za ta yi kyau ko haka mu kuma sai mu gangara inda muke can ayan mu ɗari biyu da hamsin da uku tilta rusulu wancanan kamar zombi yani sifatu wa wannan da su tilta rusulu wa'incan manzannin ka gane ko faddalna ba'dahum ala ba'dhi shi ne labari wannan muktada wa'in can manzanni kuwa ya bar aiki ne ya faru faddalna ba'dahum ala ba'dhin ce gaskiya ne bari mu leka mu gani haka ne da gaske an fifita ko ba fifita ba an fifita ba'dahum anhum ala ba'dhin bi tafsisihi bi man yakan keke daraja wanda babu ita ga sa. wani manzon ka da an keɓe shi da wani mukami sauran manzanni ba su da shi kaga ai an bai annabi musa da magana da allah wasu manzanni ba su yi magana da allah ba annabi muhammadu ma ya yi magana da allah shi ma kama da an ce shi musamman annabi musa daga cikin manzanni da magana da allah shi kuma annabi muhammadu an bambanta shi da sauran annabawa da mukamai don an yi ta ba shi darajoji da yawa sau da kana ba annabin da ke da darajojin annabi muhammadu shi ne mu'ujizozin ba mai mu'ujizozinsa wanda ana babu wata mu'ujiza da aka ba wa annabi daga annabawan allah sai da aka ba wa annabi muhammadu irinta ko sama da ita in wancan ya doki dutse ya fashe ya fi ruwa goma sha to annabi muhammadu wata ya fara sai ya sauka can sai ya sauka nan ayyuhu ma a ajabu hmm? wata saboda haka nan a ajabu duk wani mukami da madaraja da kasa mai kamo jira an ba wani annabi to an ba wa annabi muhammadu irinta ko sama da ita wacce ta fi kuma ta wacce ta fi amfani laisar da gairi ku sauka annabawa daban da suke wai yi ta ga ko wannan rayuwar ɗan adam tsarin Allah ta baraka wa ta'ala bai yin ta ne bai yawa a yadda akwai da suka fi ka duk da kai ba ka wasu to haka don haka nan ba maganan wani girman kai na magana yake duk an da kai ka iya ka ba wani ya iya abin da ake bukata saboda naka wanda imore wanda ya ji daɗi mai kantar da kai shi ne mai takawa akramuhum inda Allah ataqahum mai takawa kuma ka same shi da tawadu da kaskantar da kai baya tsada kai bai kura hanci duk abin da yake yana takasan yau dai ya yi shi ya yi gobe ki da ba zai yi ba kana iya yin karatu yau tiriyan tiriyan gobe karatun na ita malmalai a neme shi karafa ko da ma ba irin shafe wanda ba duka basira ko ran da basira ba ta zo masa kayi magana har basira ta ita ture ka kake ka ture ka ba kula wancan ya fi amfani ka ture ka ba kula wancan ya fi amfani wata rana ka zo ka tsaya ka rasa abin da za ka faɗi sai dai ka fasara ayar duk da sauran dubarun da ta yi ilimin da ke da alaƙar har'an duk babu laisa da gairihi فمنهم من كلم الله كموسى عليه الصلاة والسلام إنها جهم إنها واصلة معتزلة idan duka waɗannan ƙungiyoyi na tsayya wanda suka tsaya sun duka Allah baya magana dai Qur'ani ya ce man kallamal ai man kallamal lahu don ma shi ba kallamal laha a domin a cikinsu akwai wanda ije magana da Allah a'a wanda Allah ne yi magana da shi kallama Allah Allah ko fa'i kallama fi al-imadi kai da zaka juya wannan sai dai zindiki haka Allah na magana yana magana da wanda ya gada dama yana magana yayin da ya gada dama kuma yayi yana yi ورفع بعضهم الله يتقى وصو النبا وصو كما إذن سوء النبي محمد صلى الله عليه وسلم درجات على غيره بعموم الدعوة نفرق لدرجة النبي محمد كلا فنجبا بعدين بيكي ويا ونبا في إذا أتلم كلا فما أبدا كي يا أيها الناصر ba ya ayyuhan nasu ba ya ayi aka ce ya yi lalina amanu wannan kira na sai amma kira sa umumi na ce ya ayyuhan nasu kowa da kowa na ciki nasu dai kai tana ciki baki na ciki fari na ciki dogaye dogaye na ciki gajejjeru na ciki akwai na harko sadaka sai fadlihi sallallahu alaihi wa مدنة ta على درجة النبي annabi الحديث فيما أخرجه البخاري حديث جبو أكد تري أكد دبير آه، جبو تري أكد لثلاثين دبيره مسلم نمي تري دير لعشرين دبير من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا الله تبارك وتعالى يا باني درجو بير لم يعطهن أحد وأن درجو جي بأبايد دسوة وني وتنبا قبلي وني النبي بكى دينا أنت بابا غدا متابعة كيبانا مغنى النبا فرق ما كفانو سرت بالرعب Allah ya min taimako da tsoro wato tsoro makamin annabi ne wanda kafin ya yi aran gama da mutane sai sun yi firgici na wakanci. sun yi firgici tsakanin da da nisan kilomita shi, kafin ya fada wurin tun kafin ije yaƙi an masa yaƙi tsoro ya riga ya tsore su haka al'umma su su ma sun gaji wannan daga gare shi kuma suka tsaya kan addini musulmi Allah ya ba shi kwalijini ga mutum yana zaune a masallaci yana karanta littafi kaza halal a haram ta ana ta tanadi ana ta kidikarsa ana zuwa aleka a a ajiyo mai yake cewa a duba da zai kaso a shi karatu wani wake zai ɗauka maimakon ka ɗauki mara kyau ga mai kyau da aka ɗauka Sakan hmm? ka ɗauki mara kyau kila wani ƙoƙi ya shiga ciki ko wata iska ta shiga ciki iso kusa ga mai kyau da aka ɗauka ka ji sosai. Hmm, ba sai ka rafe ka ɗauka ba, ne na mai za ka walarta kanka. Biyan ka fito ka ɗauka gashi nan ana so ka gini. Ru'ub masiratu sharaf. nafiyu wa ju'ilat li al ardu masjidan wa tahura an sanya min kafa wurin sallah kafa kayan tsarki yadda ake tsarki da ruwa haka ake tsarki da kafa ko janaba ta same ka babu ruwa ki kai mama kai sallah da halattar da ita ko yi alwala kai mama kai sallah Allah ya fauka wannan wannan ba ƙaramin kyauta ce ba illa saboda ta yi mana yawa ba babban ba. kana so ka bauta Allah yanzu sai ka ci kilomita a kafar da za ka je gari kaza akwai gari sannan akwai wurin ibada oh inda ibada ta kama kai. inda rana ta faɗi maka tsaya ka yi sallah sai da ba za ka iso gida ba ai babu ruwa a wurin ita yi yi sallah a haka wannan kyauta ce mai girma da aka yi wa annabi muhammadu ainihin su suka sami kanun annabi muhammadu ma rajulin min ummati wa mar'a kowanne mutum daga al'umma na ko mace adarakat hussara fali yusalli yayi sallah nan wurin Allah ya karba ba a fa sharaɗin sallah sai ka shiga masallaci ginan ne ba ce sharaɗe sai ka yi kaza ba an sauƙaƙe na uku wa halat liyal gana'i an halatta min ganima annabawan duk da suka wuce idan suka yi yaƙi Allah suka gudu makiya Allah suka gudu Allah ya kwashe dukiyar a ƙarƙashin bayansa aka kara kenan sai Allah ya karba in ya karba zai turo da wuta ta yau ko kuke ba za ka gani ba na lashe in ku ba ya karba ba ana tana yau ga kaya a zai ce ina ya ƙi ba akwai farayi a ciki in aka yi aiki aka kwashe wani abu aka yanki aka ɗebe wani abu a cike Allah wa ya karba an bar musu su da wannan duke ko su zo lahira sai bayani to amma a zamanin annabi aka ce a ga kanan dukiyar nan ku yi amfani da ita ku gina addinin musulunci walam tahilla li ahadin ba ta halatta ga wani qabli kafin ko kenan ko hudu ko ko aka yi abu aka yi ko ana da an babu da masallaci ko na biyu ma ne ne na ba dosirtu da ro'obi an ro'obo sannan sai mai sai kasa sai mai ganima sai ku ke dan ma amma bari mu je mu bari bautu shafa an bani ceto wato ceto sunan jinsi ne an ba shi ceto tuka alif da lam ta shiga sunan jinsi zamman ko da kana amma akwai keɓaɓɓen ceto akwai jamammen ceto duk an ba wa annabi shi ceton shafa'atul uzma babban wanda ainihin zai je ya roƙe Allah ya yi magana da Allah a zo a yi hisabi saboda masu shiga aljanna su shiga aljanna wanda zai je ukuba ya wurin ukuba ba mai iya magana a je wajen shugaban farkon halittar gaba da yake ba zai iya ba a yi masa rai sai dai ba da shawara a je wurin wani shi ma wani ya ba da shawara a kai kan annabi Muhammad. Ba yadda zai iya tashi a tafi ya je ya nemo ceto a bayar da ceto za a yi kaza amma da zuwa ya nemi ceto aka ce yi ceto a baka a cikin abin da ka ke nema a yi maku. Sai shi jama'a. Ni ko jama'a ta. Allah jama'a ta. Bai ce larabawa ba. balle ce ƙwarai Sai kai cikin Allah ya bin mutum na tashi yanzu ya ce ma kan shi ɗayan shi ɗayan shi yana da marayu a gida sauran ko marayu nawa wani ce umarci to daga nan sannan a zo a baya da a zo a yi daga nan kuma ya fara ceton masu ira nau'i nau'i Wurin waɗanda aka yi musu alkawali Idan mutumin da in an kira sallah aka gama zai kwaikwayi mai kiran sallah daga nan zai tsaya ya roƙawa annabi wasila a lokacin ana karɓar du'a'i yace Allahumma rabban hadhihi dawati tamma har aka kai ake Muhammadu nil wasila duk wanda yi wannan da ikhlasi shi ne wa da zuciya tsaya da gaske ina roƙa wa Allah ya bashi wannan wasilan ya kamata ka dan san wasilan ko meye ko meye ka dan yadda zaka ji da kai roka masa wannan mukami babba ne a can lahiran wanda da roka masa wannan mukami Allah ya yi masa alƙawari zai sa shi cikin cetonsa tunda sa masa ake wanda zai cetonsa annabi zai ce to kada ka je kai tsoron ka kace annabi ka ce ce ai shi Allah ne ke ba shi don ka sai zai ka roƙi Allah ka ce ya Allah ka sanya ni cikin wanda annabi zai ce ta har ka rubuta zulman ka shi kenan ka ka ciki amma ba ka zuwa ka fani na ka ce annabi ce ni annabi ce ni ina son ka ina maka waka ina rawa saboda kai ina kaza ke ka ba ta zan hazo kama ba ta ce so Allah ne zai kalli aikinka da irin imaninka sai ya ba da sunanka cikin wanda annabi zai ce ka. Sai shi ta ciki yi lalubo duk wanda kake yi ɗauko ka. Wa kanan yi buasu ila qaumihi annabi akan turo shi wajen kabilarsa ya bani Isra'ila. خاصة وبعثت إلى الناس عامة هذا خاصيته هذا خاصية أبو دابير صلى الله عليه وسلم شديد بزن إنا نتعطوه نا خمي هذا وأن انترجى أبو دابير قاتنا تعاي في بيان دكما وصوا أتقالي وأن سوف ربصوا فيها كلاسوا وقتمت النبوة an karkare annabtaka da shi eh, saboda daga kansa babu sauran annabi ana aiko annabawa dubu dari eh, dubu dari da dubu ashirin da hudu yadda aka ce ne ka ba duka sun kare shi ne zai zo a ƙarshe kaga daga shi gida ya rushe daga cikin alamomin tashin alkiyama annabawa sun kare sangafe mabiya annabawa wata fudilu ummatihi ala sa'iri umam da fifita al'ummarsa kan sauran al'ummu هذه درجة أخرى والمؤجزات دا مؤجزوزي المتكاثرة ما سيوا ba su girbuwa kan a ainihin wancan sandarsa ta zama maciji ta zama mai rai to shi kututture masa kuka. kututture dibiru ba an yi eh, mimbari ya koma mimbari zai karanta hudu ba zai yi wa'azi kawai kututture ya barke da kuka mai ya faru a kansa ake ambaton Allah yau an tsaya a kansa ya za a yi masa yau ga mutane suna gudun zuwa huduwa maganan da ake kwata-kwata ba ta ta'a su ba ta ba ta shafe su ba ko ba da za a ce an yi hudu ba magana ba da wanda ba ta shafi jama'a ba sai an duba ga abin da ya shafi mu ga yadda muke so mu gyara ga matakin da muke so mu hau wannan mataki mun yi da da shi to ya kamata ya kamata lallai ilalla shi kuma ba sani a sallah ya zo ba hudu ba ba saboda kanan an yi sallah zai tsaya sai an fara kada da nan a yi sallah Eh, an gama hudu ba ya shigo yi sallah ya tafi abinsa yana murna bai wahala ba sai ka ce sai ga Allah ya taimake shi bai zo ya yi zaman banza ba yana zuwa ana tashi ya gode wa Allah to a ina za a ji ga, yi kisa aka wa gari malam abubuwan da ba sani ba da yawa Yi kisa lalle abun dole za mu sha wannan kai mu bai san kwanan watan addininsa ba bai sani ba bai san yaushe ne shekara ta ba gaiwa addininsa ba da dai ba wani ainihin abu na amma wannan ma'aiko nau'in kulawa har lahira tafiya lahira ake a sa mutum kwanan watan yesu don ba kuwa san cewar wannan miladiya aihuwan annabi miladu walad haihuwan annabi isa to yanzu annabi isa kake yi annabi isa kuke bi da buku bar ƴaƴanku na fashe-fashe na ihu ran nan ba bacci an yi tahajjubi kun ce an hana bacci to ga shi kuma nan ba ce an hana bacci ba ba wanda ya kai kuka gidan rediyo na ƙara tun da ko kuka ka sai da kashe na ƙaran ƴaƴanmu suna hana mana bacci domin ba kiristoci ke buga ba ƙarshen ta kai ka ce kiristoci ma na ƙara ƴaƴansu da ƴaƴanmu tun da sun fito za su yi kwafa biran nan za su sheƙe aya kai da kuma su tattara ƴaƴansu a coci su kora bai gida da su. Muku ƴaƴanmu ga sunan ba mai kiyo. dore mana ce mata dore fulanin wurin mu kiyon Allah in ka isa ka faɗi shanunka ka ba su sai da yamma ka je ka koro amma idan a yanzu ba su sakuwa in ka ga su ka nemo su kuwa to an yi abu da subhanallahi kowa da za a bashi yin taliki tasirin hasir rai abin da za ka faɗi shi ma wancan ya gan shi shi ma wannan ya gan shi shi ma za wannan ya gan shi sai ya kace dama masu hikima za ta ce jama'a ina hallu mu ne muka nuna musu muhimmancin watan hallu ɗaya mu koma karatu wani kalma guda ɗaya ba za ta yi warkar da wannan ba amma idan ka karanta ka gani ka gani eh ashe kowa da abin da ka ɗora shi a kai lalle ne wannan matsala ta addini ce to lokacin da ne aka yi aka maimaita aka karanta aka haskada sannan malamai da dama suka suka dinga faffacin magana to shi kenan tun da yanzu don kana malamai ba kai kaɗai ne ba mai makasa ne tukuna wa ma'aikan da zaban ka sannan kuma da gaskiya ce ka je duk wanda ka ce masa yanzu an an je lahira an tambayi wacce rana ka mutu sai ka ce yau nawa ne zan yi bin wannan liman hudu ko ƙarshe ka mutu sai Allah na zo hudu da watan januwari hijira dubu biyu da ashirin biyar ko to nan ne ban duba ba kaga za ka je ga Allah ko da mala'iku masu na interview sai yaushe ka iso yaushe ka baro can ka zo na ce to dai ni dai a fari na duniya kan na baro hudu ga watan gaba kai wanne annabi kake bi annabi muhammadu ce a yesu kake yi kada ku wani abu mutane daga ce sai ka ce kwanan wata na kafa kaza wannan ba na kasa ne ba wannan wata ne na addini su suka fi dubara suka kafa addinin su suka cusa a ciki mu kuma ka tsaya a gefe in ma dai a kawo wata rana wanda ba ta da alaka da wannan sai mu san na Najeriya ne wa in ma to a ɗauki kowanne ba za a karɓi takarda ba sai an rubuta biyu duk wata takarda da aka rubuta ba a rubuta wa'yan nan ba biyun a cewa to ya zama an soke ta to shi kan ke dan dama dama ma ta fa haka amma mu ta zabar wannan ma an yi shi abu na amma ka ta fa samu a wancan المتكاثرة والخصائص العديدة da ke kwance ke kwance da aka ware shi da su da yawa وآتينا عيسى بن مريم Mun ba wa Isa an Maryamu. عليهما masalam dalilai mu'jizozi ayoyi yana warkar da masacce yana ta da masacce ma in aka ce aka kalubalance shi yana yin halitta yake ta tashi da izinin Allah wa ayyadnahu bi ruhil qudus mun karfafe shi mun taimaka mashi da ruhi mai tsarki duk inda zai yi shi ke tsaronsa jibril kana ya siro ma'ahu haisu yana tafiya tare da shi duk inda yi walau sha Allahu hadar nasa jami'a wannan da ka gabatattu wa'incan batattu wanda Allah ya bata, haka Allah ya gada wa. da masu gaskiya sun yi bacci da masu karya sun rike kam suna kashe su a kai Duka Allah ya ga dama da Allah ga dama da yan shiri mutane gaba daya eh yanda nasu jami'a ma qatatala ladina min ba'dihi ai da na bayan su ina ba sai faɗa da juna ba wannan dole faɗa za a ci gaba da yin sa wanda ya zai ce zai haɗa kawuna su su zai na faɗa da juna wanda ya sako dala gamu gamu gama zai yi ba duk wanda suka ɗauko wannan contract ɗin ko ajiye da lahira da wannan contract ba za ku ci nasara ba kuma ƙarya kuke taimakawa kuma za ku je gaban Allah ba yadda za a haɗa Allah ya ware ka haɗa wannan annabawa duk bayin Allah ne ce annabi isa lokacin ka ya kare sannan in lokacin ka ya kare ka yi alkawarin za ka dawo na wannan da aka turo ka gaya wa mutanenka idan kai ba baka kai lokacin ba idan wannabi ya zo ku bar wannan ku bi wancan wani ma a wurin ta ne aka yi muhammadu ya zo ahmadu mufassar ya ke min ba da yi يزو كبر ونن وكما كبي يزو سكتي wannan kuma bi. Ya zo suka dage da bayani aka ci gaba da zama sai kuma ka da su ba komai bari a gyara wa Allah duk Allah ya kafa haka kasu? bi bari yanzu haka su duk ku bari Allah ku ke bautatawa dukkan ku aljanna za ku je kuma wajen ina wannan mutanen kake da shi a wurin Allah kwamishina ko ɗan majalisa na tarayya ko na dokoki da za ka ce ka canza wa Allah tsarinsa yanzu Allah ka abar wancan maganan a soke annabi isa a mashi ci gaba da aiki saboda ka nan in an je lahira kawai a kai yan wanda suka bi shi aljanna shi ma annabi Muhammad za kai sa su zauna so haka kai sai aiki tare in ji ka shi kuma Allah ta a'a ya dakatar da annabtakan annabi Musa yanzu da aiki annabi ne sai annabi Isa kawai yanzu zamanin annabi Isa ya tsare don haka nan annabi Muhammadu duk wanda bai dawo ya bi annabi Muhammadu ba kafiri ne ka ce a ah, to shi kenan tun da kun dage dai ba za ku bari ba ko kuma kun dage ba za ku bi su ba to shi kenan ku haɗa ku yi na zama haɗa ka ce ku yi ku kuma ku yi ku? ni kuma zan tsaya an gana yadda za a yi saboda ka nan ku rike addinin ku ko ku yi na ku ba amma ku ce ba komai ku zan ku haɗe ku koya wa mutanen mu haji addinin su yanzu nan mutanen kafa ta ce maka wawa jahili marafan ne menene kirsanci ce ikon Allah aljanunu fununu zai ga mutum da kayan ashe mahaukaci ne ya ma ba a yi kai a mai dama da magana sai da kalle ka kawai ikon Allah tana kallon ikon Allah kai ke zagin mai bin ganar don me ba zai dauke wannan ba zai kyamace wannan don ba zai kyamace shi ba Allah ya masa kyamace shi kai kuma ka hana kai ko me kai a cikin rama malamai za ki sa sa shi kai kuma za ku gala da ai wanda ke mai kyau ai jinta ai wai ai wai sai ke tsarawa ko Allah ke tsarawa shi zai ma tukunari wai wannan rayuwar kawai ne ta haka ce tare da Allah ko ku ta Allah ce da mamaki da haka nan wannan Allah ya tsaro shi haka kuma zai shiga wa tafiya sai dai sai dai ya sauke ya tsaro maka ta lallabi na min ba'di ba'da rusuli Ai umumuhum min ba ba'di ma ja a ja'atuhumul bayyinat bayan da dalilai sun bayyana masu laktilafi wa tadlili ba'dhum ba. ولكن اختلفوا لمشيئة ذلك فمنهم من آمن يعني cikin kiristocin nan da yahudawan nan akwai wanda suka yi imani kuma imani cikakke suka zo suka bautata wa Allah sama ta ala imani ومنهم man kafara cikin su akwai wanda ya ridda ya bore ya tawaye isha aka fau النصارى بعد المسيح كما يذكر في شرح بيان النبي إيسا ولو شاء الله إن شاء الله يا ما تقتل فقال لا تعاوننا ظنك تعصيب ولكن الله يفعل ما يريد من توفيق من شاء نادات الدوان بإقدامه الله تدات الدو وخذلان من شاء da cire taimako ga wanda ya ga dama a yanayin ko wanda ya cire musu tallafi da kanan suna tattarare suna nan ba wadalika wadalika al-ikhtilaf wannan safani wal iqtisalu da fada da juna bi iradatillahi ta'ala wa mashi'atihi يا أيها الذين آمنوا أن تنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون wannan ita ce aya ta 254 ya ayyuhal ladina amanu ko me kake jikin da ka gaji ka fawa kanka annashuwa sai ake kira mata masu ke da ke ake maganar nan ka ji ta tsaya bayan tsaya dalla dalla me ake nema a gare ka don ka sauke abin da ya waje ba kanka an fi komin mara zakanaku ku bayar da abin da Allah ya ba ku ciyar da dukiya duk kina wannan gandun kale ku tarawa cibiyar addinin ku dukiya ba in an tara ku ci ba ko a ci gaba da tarawa ko kuma za ku zo ku ci abin in Allah ya kai ku mutum duk inda ya kai da rizicewa ya hana a taɓa zai mutu mu kuma in ya mutu mun yi kwamiti dole a daidai kuɗin yana can ko ana yi masa azaba tun da ya hana mana mutu dukiyar Allah ke ikon Allah to Allah ya kai mu mutukin amma abin da Allah ce mu bayar mu bayar mu jijjiga jawa masallacin nan duk abin da ya kawo sai dai duk abin da ya tsalla sai dai mai masa eh, sayan kaza muna bukatar za mu yi sufurin jiragen sama zuwa za mu yi kawai mu je can yin ke kira su nawa nawa za a ba mu haya nawa nawa za a sayar kaban wasa dala kaza kaza sai a ba mu guda goma hmm? insha Allah wa ma huwa inda Allah bi aziz to an da in muka dani tun ka zama ka ga roman nan da muke yi da wannan mu tattara ike mu zo mu sayar da wannan mu wata ko mu zuba kudin a cikin masallaci in da za a ci gaba a haka a haka a haka Allah zai sa masa albarka tun da ba mai ci duk dukiyar da ake tarawa ba a ci auki gare ta ba a ci in ka da masu shara a masallaci nawa ake biyan ku ce ba ma karɓan koma ai Allah sauƙaƙe mu ana biyan mu a can alahira Allah zai biya mu dan shekara biyar ko bakwai dai in yi in koyi malam malam da kuɗi na samu an gudu wani kan hanya kan in yi mi kuma tafiya zai ko ira ya kalle ka ko za ka kawo taro ka bashi. ko za ka ɗauko ka ɗebo wata gyaɗa a aljihun ka tun da mu yan ƙauye ne ka ce ka ungu gyaɗa ko kallon ka bai ya wuce sai dai labarin labarin da na samu dubu ɗaya na kai masallaci kai ma kai masallaci zuwa ta zuba ta ce masallacin nan in ka tashi kai da ka yadda dubu ɗaya ka je wajen Allah ka daina kuɗin ka suna nan a masallaci a ɗakin Allah a kamfanin Allah su kirau ya haro ƙarfe ɗan shekara bakwai ya za a yi tsaye shekara sittin ya ce nawa za a bani in yi kaza da kunya nawa za a bari ko da ma wata sana'a ce to ko sana'a ce ka zo kai sai akwai bayan Allah ko ni nan ko sana'an aka ce tayar ya wuce ke tara ɗaliban na sana sa da ke to ka'ida na koya muku aiki duk inda kuka je kuka yi aiki a masallaci to ko ni da ɗaya bisa kaza. wannan alkawali ne daga malaminsu suka ce wannan zai sa duk yadda zan yi su fita su aikata to kaga tana la kai na musulmi tun da ku ba ku haɗa kai ba ku zama huku ba za ku zuwa karance karance da ake sun kuwa in kan fama tare da malaman su idan mutum bai halarci darasin da ake ba ko lakshin da aka yi ba sai ya nemi Allah gafara saboda haka nan dole in da suka yi aiki masallaci suna cire wani percentage na wannan na addini ya sun rike ka ba to haka amma ban da kar da jama'a mu amma so ike jin ke ce na ina ne wannan na masallaci ne eh to za a biya ni da fada in ba haka ba ba zan yi ba kalma ta kalma ba a ce faɗi a yi ce da ke in ya kawo cewa shi ba zai ce to je ka sai ce to shi ke na ya kwashe kayan zai ya kama wani abin ya hauka kansa sha wallahi kuna da kuɗi ni ba zan yi muku kaba ba ce wallahi akwai amma fa kuma da za ka cuce mu goma ɗauki kuɗin mu baka a banza tun daga nan muna da kuɗin dala ta ta kaukari wata wata ya tsaya ya kafa wucewa saboda dalar. mu hmm? wai yara na ce wasa fan fan da kuɗi fan nawa fan goma fan ashirin fan nawa a ta tara ya hana wata sai ya zo zai wuce dole koma da ko ya mata ya sama yaushe za ka yi wannan kudin abada to ko da za ka ba shi fanto kare wata ba zai tsarma ba to muna son mu tara kuɗin mu tara masallaci dai mu kan mu kai fanto kare wata ta tara dala ta tara dala muka ga ruɗa bi ne mu koma dinariya don kada mu tara dala da yawa su canza su ce yanzu sun fasa dala amma an canza ta duk wanda ke da bala tarihi ya kan dace sai mu kama sai mu karafa zinari mai ta tara zinari ba nan da za a wuce shi tun farkon duniyar da shi ake harka kuma ga tunan hatta kare zinari zinari ne in kana son ka tsara kuɗi da ba ruwanka kowa ba sai jiki sai tara zinari zai kaga kowane ta ka in dai zinari ne zai dai da wanda mu kada ka je kana bunna duk abu da ka samu amintacce ka tabbaya wannan zinari ne gaskiya ne ke eh. da me ake ganewa kaza kaza za ka gani ka samu wancan daga wannan zinari ne ke eh. ka gama sai kayan da ka samu wasu uku da shi ne ka je ka boye farau da an ciko mimma da zakana ku nan ku ga ci da kalman gaba za ta fitar kila na ce sai kwalan an ciko a ba da sanaka talakawa a ba wa um, um, um, menene a tara marayu a zo a ciyar marayu a ciyar da ya ce wani irin marayu ga kasa ba ta zauna ba za mu ciyar da marayu da mu da marayun gaba da mun zama nama dole mu tara kuɗin da za mu kare ƙasanmu kare dukiyanmu kare mu daga halaka in ka ga an dawa a yi haƙo ya samu kenan istiradan ungan shi tanadi li muqabalati dini eh, eh, eh, li muqabalati alladhina yukhalifunahum don muqabala da waɗanda suke safa maku ai hakan ma munafafa an yi wani layi a cikin wani amma ba su a kira sunan layi malam da aka zauna muka yi makaranta karan ɗan uwanmu ya yi za mu ce muka yi ya yi makaranta ya gina ta ta zamani suka koma gefe suka gina nasu kuma hawa ɗaya tana ne mata rufe mana makarantar haka kara suka kara to ai ma na sai da sai da yarba suka koma ta gefe kan suka taro wa su ta ga da su ɗaga da su ɗaga akalla su kara ne su kara fili munafafa a yi da kuci tukuran namu yanzu yana ƙasa yadda kasan nitsewa da nitsewa eh a sama ita ce kusa za a ce makaranta ta alo sunna ta farko don waccan menene eh, shehu abdullahi ko abdullahi shehu wancan ita tsofa ce haɗe ake ko da yanzu a ce da alo sunna ne duka masu cikin ta alo sunna ne amma haɗe ake amma wacce ta mu ce ɗaya daga cikin attajiranmu ya ce fulotin ya bada ya zo ya kina sai kuma kila ya ɗaiɓo kuɗi ma ya zuba a cikin kabiliya na a dinga kaza sada nan a aje haka don wannan ai ya dace a dinga haɗa ta da jami'a ce jami'a ce sannan kuma a fara sai gidajen da ke makwataka da wurin yadda can wurin ba za su tafi wani wuri ba ba ya kamata su sai wurin duk wani wuri da aka ada aka kafa sai su sai shi akwai kuɗi a wurin to saboda kana a ba da wannan kuɗi saboda wata kwana ana ganin abubuwa da yawa na gudanawa ko yi wata jaha can wani attajiri mai san addinin musulunci ya sai yi wani farin fili ya sai ake gidan shi ne a cikin ya kwashe wani wurin ita a yi sallah a ciki na jima'a malam wurin da yi ba wurin na da yawa a ƙarshe dai mutumin nan yana nan yana nan yau da gobe yau da gobe sai ya tumbure aka sa gida a kasuwa aka saya ibo ya sayi gidan namun sai ce to a ka'ida zan tuntube ku tunda nan wurin abin ibada ne amma ni protein aka fahimci fa'insa daga kwana kaza zuwa kwana kaza mita kaza mita kaza wane ne kaza gabaki dauri ne to gidan an sayar min yanzu ko dai ku maida damin da kuɗin ko ku bisa haka aka yi ko ni nan wuri na sun zo neman ya za a yi wanda lokacin ya kamata a yi haka nawa ne kuɗin ku trillion da sai ta kulki da gashi a tebur ya ka yabo kudin inda mai ke zama su yi karatu aka za a yabo kudi sannan aka dinga tafiya aka dinga tafiya ban san da yadda aka kwashe ba ban ji magana ba don ba ta da daɗin ita ban ji ba kuma ba abun da zan yi shawarar da aka bani nike to idan kun shirya yanzu zan na ga kun zo da mota guda kaza da manyan riguna kuna sake da su kusan ku zai yi kaza domin ban da kome kaza a yi wani ako kayan imani ma za a yi nima nemo wanda zan yi gani da jama'a na zan takura su sai mun tara abin da mu je mu zuba mu gani sannan mu je Allah ya mu je daga nan mu fara gwamnati don yanzu kudu a ibu sai man da raba kudu a yi ba in ji Allah da kawo yadda za a yi a ban sakin wayi na a banza amma a nan muka yi wannan kunan bakin waken to kaga zan bada nawa irin naku to daga nan kuma sai mu fara wayi ko in kun je gida ku ninka tun da ka shafe ko sama da ni da aka kalli juna aka gama aka ce to ai dama wani ne ishe mu ba ka so ba zai ba mu abin nan in ka ba ka da waya sannan dai aka sarko aka yi wane ne da mu mun san ka buka zo wurin ka dai mu gaya maka ce to ni ga ya shawara ta ko ba ka hukunce suka ce sai an je ba nake to sai an je ba ka sauka lafiya wurin wa mu je muke kawo kuɗi ba mu ba shi ajiya ba da da muna tarawa muna tarawa yana tarka muna tace ku ta wanda da tsofar ake mu yau yallari da amanu mana an ko ku ba da dukiya mai mara zakana ku ya zama masallatanmu na juma'a waje nawa ne kuke sallar juma'a mun kai dubu uku kun kai dubu uku kai alhamdulillah kowa ya ba da dubu ɗaya a yanzu mun sawa masallaci duk wanda ike da ba ba ɗan hawa ba mun san wa'inda za mu ce wannan baya da su in ya bayar ma baban shi ya bashi komawan shi amma in ka kawo amma duk wanda ya mallaki hankalinsa dubu ɗaya to ƙarshen ƙarshensa za mu samu dubu ɗaya eh, ainihin dubu kila biyu da rai dubu biyu da ɗari biyar dubu da ɗaya dubu biyu da ɗari biyar ya an samu hmm? niyan bai da rabi to idan laifi ina laifi a hada da haƙuri ga wannan da za a ce a zai ko habulu a sai ana wankin masallaci wata juma'a wata biyu biyu biyu har ka sau sha biyu sannan da lokacin da suka tashi suka ce to za mu gabatar da mu za mu yi kaza mu za mu rusa masallacin mu za mu mayar da shi gidan kafa a'a za mu yi kaza zai yiwu amma sai dai masu bara wannan miskilan da ke zai iya yiwuwa suna da shi zai yawa kai na su ma dai daban a zauna kawai amma na Allah kuma daban juma'a dai ta Allah ce to a tarkata a miƙa wa Allah استعدادا لمقابلة الذين يخالفونكم ويقاتلونكم wannan wanda na faɗi ba dole sai an biyo wannan ba akwai asalibu da yawa sai ku ɗauko su lokacin da zai muku sauki almuhimmu dai sai an ba kuɗi imma ku fitar da shi ta inda ba wanda ya sani wa imma ku fitar da shi a fili wa imma wa imma dai ku zaɓi amma dai duk yadda za ku yi ku yi maganin yan yaudara a cikin ku masu wayo marwatan cikin gudu da kusan san yadda za ku yi da su hanyoyi da dama da dama hanyoyin da abin da za a ce hanyoyi a ko ba biya a rubuta a tsara idan za ka bayar farko dai muna son dubu ɗaya nan ya shiga idan ya shiga daga nan ka ce to ga dubu ɗaya na bayar amma na ƙara dubu goma ɗayan nan na kai shi goma idan abokan masa ta ko ku ƙara an nan ne ake rufi munafafa sa ba ainihin riya ba ne ba wannan da shi da kake hasada daga nan ga taso bayyewa wani nawa ike sabo abu na da zai ba da wanda shi nawa na ba da kazani. wanda ya ce ai duk cikin ku ana nu kananan mu ne mu mun ninka kaza ta babu bukatun takalo da mai dariya mai dariya kare dariya ta ba ta mana amfanin kawai a wancan mai zargi duk babu kowanne ne zo da abin da zai iya dukkan mu nan in muka tashi aljanna za mu hau an da wani zai shigo ce ce bari zazzabi yan aljanna cikin nan man da mun san ƙarya ne ya za mu ce ya yi hawa ko sai ku da an fana kai yi taso kai ma taso kai ma ta ce a wallahi ba ba za su ke ba hmm? ai dole ne shi kai to gaba ku je ba ya za a yi azanci a ah, to in an tashi ba da taimako ai ɗaiɗaiku eh, eh, ne suke bayarwa su ku da za a kai kwanta na gaba ɗaya to nan ne ba za a fara kana da hujja a dai gaddama kawai amma in an tashi ba da wasai don an tsaya da hula wancan shi zo ungo wancan shi nima ungo na can gefe shi nima ungo to ya waɗannan za ke zama cewa kufa labudda ku bayar ko bayawa wannan maganan yankewa in shi take damun ku wannan ba dole sai an yankin ba wasu ne su a kare su suka ga za su bi haka kuma sai da musu uzuri san san halin su ne san san ɗabi'ar su ne ya sa suke yanke in ba su suka sake yin abun su yukhalifunakum wa yuqatilunakum su ke ku da baki ya ke ku da a farari duk da ya tsaya nan da ya da gabarul fikiri da gabarul silahi almadi duk ɗaya ne da an yi amfani da kuɗi da wannan da bukatar buga pamphlet buge-buge wanda za a yada ana bukatar yin magana a jarida ana bukatar yin magana a wuri kaza ko da kana da kaza din ba za a yi ma kyauta ba to dole duk abin da za a yi in za a yi faɗa sai mun sa kuɗi in babu kuɗi wannan yakin ba zai yiwu ba labud da sai da kuɗi kida huwa sunnatullahi fil mafi. me sunnatullahi hmm? istidadi ko kuma kitalun fada tsakanin kafirci da musulunci sunnatullahi fada tsakanin karya da gaskiya tabbas sai an yi ne duk wani hanya da za a kullo da ita a ce za a hana faɗa tsakanin kaza da kaza maganar ba ne. bayyowa a haɗa ƙarya da gaskiya a haɗe kamar yadda in aka ce a zo a haɗu wannan ya tashi ya zage Allah wancan ya tashi ya bi Allah a ce mu'amala kai kai wannan zai miƙe ce ya ɗan Allah wancan zai miƙe ce ƙulhu wallahu ahad ya wanda ba shi da abokin tarayya sai shi ya wanda kaza ya wanda kaza ya ba ya yi hado ko duk ba a jin yaren ko kuma hawa ke ta tsaye zukatan ba a ganewa kan nan ba zai yi ba in dai za mu yi aiki mun yi da mai aiki tare ƙasa ake kwashewa to ku zo a haka kwashe ƙasan nan wurin nan ya rufe ke nan mu zo mu yi ta ba zai yi wa musulmi shi ba da yawa ya san ladan da za a samu haka hiya huwa sunnatullahi fil madi wala tazalu mustamirra wannan rikici tsakanin wannan ba za ta bushe ba za ta ci gaba bainal mu'minina wal kuffar na sha nuna muku ku dawo kan wannan aya tana na mana ya faɗi a cikin tafsirin saraddul azhan gashi nan gashi nan yadda lamarin yake magana a haɗu fa ba shi sai dai a ce mun zauna lafiya mun zauna a ƙafa ɗaya za mu ci kasuwa ɗaya za mu yi aiki a gwamnati ɗaya za mu yi menene a ɗaya amma addini kowa da nashi min ikhtilafi wa kitali da saɓani da faɗa da juna ma dumtum fil hayatin dunia. naru Allah Ta'ala ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وهذا قول واو Mutane na haka Allah ya ba mu sirriyansu wala ya zalo na ko sun yi muku magana bai daɗi a baki iyali wanda ya halitta su ya sa musu ɗabi'ar da ke cikin su shi ya za mu labari kuma mun yi imani Allah gaskiya ne maganan Allah gaskiya ce ba za su daina yakin ku ba a koye da bayyane in an gama yakin maji akan koma yakin mayu idan mutum ya firgita ka sai ka ɓata masa tunani sai kashe kansa ta haka an haɗa ka silahu a duwika Saga ɗan uwanka ya haɗa makiyinka ya tsara makamai ya tsara makamai ya tsara makamai ana tashi zai maka kifa ɗaya kwana sai ka ce sosai ka sai ka ɓata tunaninsa ƙarshe su koma su kashe junansu kuma haka yi kakilo na ku wannan ɗabi'a su haka take a zuci ko sun ce sun bari ko sun ce ba fa yi waye wasu ka shirya sun shirya mutane ga yadda za a yi sau nawa an yi rikice sai su fito su ce ku yi wa mutanen ku faɗa mu ba kai ka gama mutum ya dan ce ba ku ce ba ku nan duk ka kan hanya ba ku nan kaza isa ku kuke kaza ni ma ku dauka min kaza sun kuma magana su babu yaran ma ciki ko da ya matsa ko ta rufa aka irin wannan ku gaya wa mutanen ku su daina kaza wai mutane ba da ba ba ramawa. in kana neman dalilai ka sun dattawan ne suka taso daga wata anguwa suka taso Allah ita ya maka ya tona abin kafiri suka ta koma san sai da suka shiga gidan gwamnati suka fasa na fasawa suka kwashe na kwafa suka lallaba suka koma gida lami lafiya ba a yi masa komai ba kuma sai ga wani abibi shi a yi da kitin mutanen tudun wadani yaran tudun wadani ke wannan yara na don wada suka taso daga sabon tasha daga don wada suka tafi sabon tasha suka shirya suka yi mitin suka rankayo kuma suka gama suka koma sabon tasha sai an sabon tasha na kallon su kawai mun mutu je kai da kai magana gidan rediyo wanda wani lokacin kai magana bana na yi janyi wa mutane wallahi kike janyi wa mutane saboda kana a wannan kanka aka Allah ta'ala ce hatta yardukum adinikum in istata'u to kun kusan duk wannan daɗin baki da kuke ji a gare su har kuka iya da kuka dakata daɗin bakinsa kuka je kuka koma ma kuka ba addinin tun daga haɗa addini ku koma ku daina ma musulunci, to ga saƙo daga Allah ba man yarta da minkum an dini duk mutumin da ya ridda cikin ku daga addininsa ya koma kafin nan fayyamut wa huwa kafirun ya mutu yana kafirinsa ko ya je ya mutu yana kafirinsa wa ulaika habitat a'malukum irin wa'annan mutane kan aikinsu ya rushe fi duniya wal akhirah alherin duniya da suka yi da alherin lahira da suka yi duk ba kula da ya rushe Allah ba sa shi kuma wa ulaika ashabun nari wannan su ne kan wuta kamar kai ka ce babu wasu ‘yan wutan ba su ba kuma shi da khalidu kuma su nan za su dawwama shi wannan suratul bakara aya ta ɗari biyu da goma sha bakwai an yi ka kenan قال ta'ala wa في fi sabilillahi الذين yuqatilunakum ولا تعتدوا إن الله لا يحب المغتدين وياكي don ɗaukaka kalmar Allah yaƙe da baki yaƙe na ƙwaƙwalwa yaƙe na tafa yaƙe na yaƙe Allah zai na yukatilu na kuma masu yaƙan ku dan suka yaƙe ku da baki ku yaƙe su kuma da baki wala ta ta dokar ku Allah ya yaƙa ku yi daidai yadda aka yi maku ko kuma ku kare kanku inna Allah la yuhibbul mu'tadina Allah bai san masu tsallake iyaka ko da suka auro muku to kar ku tsallake iyaka وقال تعالى وقاتلوا المشركين كافة na يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين شوية كي مشركين ما صبوتا ولن الله Allah ya yi ruwa su yabi wani Allah, kafa, kama yi kwace luna kuma kaman yadda suka haka kai aka wanda ku gaba ɗaya. Wa ku sani, أن ma مع Allah na tare da masu tsoron Allah taimakon na tare da su daga Allah ya shi ya komai ba sai Allah ka mu fada sai mu koma inda muka taso min qabli an ya atiya yawmu tun kafin wani wuni ya zo yana nan yana zuwa ku ci ba da wannan kuɗi na kwaya abin da za a yi kafin wani wuni ya zo la omu fihi babu saye da sayarwa a cikin ka ba fansa yau in aka kama ka sai a zagaya a bada kamar yau ma ka je wajen binciken ka akan kaza sai a bada kaza a bada kaza a can ba a bada ba a fansa ba mai tsaya ba duk mai tsayawan ma shi ma can ana tsaya kansa yanzu ya jira ba wani babu tsofaffi ba wani mai gida a can annabi muhammadu ne shi kuma ya gaya baka ya gaya wa ƴaƴansa ya gaya wa iyayensa ya faɗi wa ƙabilarsa shi baya ƙabilar shi yace ya ƙurashawa kada ku gani ba ƙurashe ne dangi ko ban iya tare muku komai da dama ya hashe ma wa su ne ƴaƴan gidansu to ban iya tare muku komai daga Allah kai ya babba na yi muku bulatanci ba bakanin ku ba kowan ku ba shi ne babba a wurin bulatanci yana daga cikin waɗanda ake darajantarwa ya'ya na darajanta su to ka bi Allah ka sai kanka daga wuta ban ya sare maka komai ba ya goggo shi ma fulatan shi kai gogo ya yar uwar mahaifinka za ka ga tana fanka cimma yasa ko cimma kanwarsa ko wasa a ce ba ta bari ka fito to ba zan iya tare miki wani abu daga Allah ki fanshi ke daga wuta wannan su ne dai ake ce idon kunya su ga idon tausayi ya fatima yar manzon Allah ko ki kaya ki bi Allah ban tare miki komai daga Allah ba zan iya ba to an yi ta manya-manya ta ƙare ta ga an za ka rage ka sake ka rage ba maganan ka iji kan wane ne ba maganan ke matan wane ne ko ke yar wane ne kin yi a banza in ba su bi Allah ba nemo dukiya su fanshi kanki da wuta bautatawa Allah ga ibadodi kala kala dole ibada sai an haɗa duka a ba da dukiya a yi da karfi a yi da mene a yi da ne wannan ranar babu bai ba fara nan wala kulla na abotaka sadaka tanfa sabo sadaka ma la tanfa ba'aduhum li ba'din atu illa al-muttaqun ne masu takawa kawai wanda aka haɗo rin bautan Allah ka biyo min mu je masallaci ya kai kautar kamar ni ka zo ka ɗauke ni mu je in kai ka gida wala shafa babu ceto na mutum wanda ba da izini ba ba mai karɓar ka daga Allah ba da izinin Allah ba akwai ceto amma an maka iyaka daga izinihi wa kuwa yau wata yama rana ne na alkiyama wafi kira'atin a wani kira'a ana karanta fida umma da aka ce wala bai'un kawai wala fida um ba kansa wala kulla da ne sadaka tanfa an ba daidai na karanta ba na kuma bayani wa mu yau mulki yama an ce wafi kira'a fatahiyar talatati ana wa okun oh, ta kafaza wala kullatan wala kaza wala kaza kai ta can na kasa ka ce min waye waye dai gashi nan eh, bai fata ya akiri kullum mina salatati kuna tanwini bai'a kullata shafa'ata ba wannan ainihin abu nan za ka kira wal kafiruna billahi wanda suka wa Allah waye tabaraka wa ta'ala ai bima furida alaihi suka yin abin da aka tsora musu humar zalimuna wada'u zalunci shine wada'u amrillahi fi gairi mahallihi sa maganan Allah ko lamarin Allah ba a wurin sa ba an fil ikhtilafi ko wajen sabani wal ikhtilali alladhi yaqau innama baina asba'i rusul ne ake yin min qabilin wa amma mu'minuna منهم ما سو إيماني دقا سكينسو فلا يتعدون ليسوا بالظالمين مؤمن باطا يتحدث باطا ظالم شيسو باطا ظالم يبني با وأمرهم الله بالإنصاف سيكو تاردوكيا وذلكم ليس استعدادا لحفظ دينهم أنا جدا طريق الدين يسدون كم ذات أنا سوء الدين الناس وإن كان براءة بالصور وأنفسهم من الفريق الآخر to abun da ya zo a kan wurin gaban ga ina da yawa ina ka sai a haƙura a haka jin ma uku ina kan taron yan wasu tuna da ina cin lokaci na wannan karon bari na rage lokaci zan ɗiba a gaba na ba ku ba shi rana ya kai idan na koro sau kuma na Allah ba ni sa a kan ku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 إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين